da wani abin da na wallaya المقام الأمد الثانية الأمع القلوانية تقلوانا فكان أعرف أن حمانا عارف كم يهم يا يوي إقايا أنا يا أنا بيبكي من كلمت معي بيبكي مني تكتب لو كتبنا أمسح يفن تأتى ما أمن لا يمكن أن يدفنوا رأي لا سبيبة وليدا أنك ندع على أماكن رونا بيا غيري na tashi da ƙaramin yaro na koma ƙasa ka san da al'adar larabawa in za a yaro ƙarami sai su kara mishi baya in yi girma kada sami shi rauni a rafa ya mishi kuɗi ba ka da mutum kinaya don da kana karamin ka kuma kuskure wannan ba za ka ya bari a yana da salata ta ya kawo to ina dan karamin yaro na hannun mabacin barzu da an aka sha shi ne in zai kema ma'anar adin majalisoshin manzanni ko majalisoshin ilimi ومن يأتي الليلة الركابة الثلاثة ومن يأتي الليلة الركابة الثلاثة أبل أبل ما هو نبدأ sanar zuwa gare shi ya halitta lantirar sanu mana daskare shi da ma ya kun lizi na tambayin al'alami da abin da zai kasancewa gare da kawa tsakanin talirka wani zakar inda da kowa a wani da ban kowa dan da ta wani kwanakai kuma yanka ta yi wani ba su cikin ruwa shi an ja in faɗa da al'amari a tsakanin lokacin كما قال القائل ومن لقى الذين يتند القوام هم الله انت في حلامي انت في قوامي ما تقول الله وقلت لا تفل تقوى عوز تنكتبا هنا بنتكين كل من جلس هو اللي يرجع وعندك ويقرب إن يتقوى يوى كمي وعليك إن يتقوى كمي وعليك ما نقول ما نقول harshen sama da zaizayewa yawa annahaji a sun harshen wuta nuna wuta duk da ba su yi shi ne da kullowa harshen wuta wata mai da faɗin yi ta abubuwa da ba su yi ganganta kwari riganta riga a ce riganta alƙalus a ce ta ƙasar da ta suna wa an ƙasƙi ina neman shayarwa فعلمنا ما مر عليه in yadda babban mutum mai kuɗi a hannu in yadda sai a hankali da azo da ni waɗanda da rairayi wani ta Allah ne kuma an koma dawowa ya ana su turan ina son koma mu shafi a fara da Allah sai a nika zuwa yanzu da fuska ban samu yanzu mutum da babban riga ban samu ko ilimin samun samu in zo ban samu to tun da ina hare burgawa ya wata annabi ina kwankomawa da amma da Allah an kan tashi wa kuntu na tafar sai sai ta kuma ya tafi kuma ina binciken kullum man jalla ko wani ya yawaita wa Allah ko ya karanta sai ka koma ka ce da farkin lahi بالدماغ هو الأمن في الأمن الأمان فما تداوى عسل فيه إنا نيمان شايسوا عشان يسلم على ولا ما باوى عليه وأتلم واعتقد وأتألم إلى كنكم ما بأبا ولا فلما هللت نصرانا نبت إن نصر قد أخذ في النصر الواقع وقرب نطلق الوان عن عالي كل الأول من قبل نالغا نازل من الله وضربت الأوزان نا أول ما أولون وضربت نالغا نازل ما شان قبلك أيضا تا ولا نخش العطاء هو كل شيء له شيء وشيء الأمر فترة إذا أنت في ما شاء أنا أقول ما كان أكلت أيضا عندهم نجد بجانب محمد يا وديع كنا يوسف لا حول ولا قوة nan na ga magana hayar da na hannu kai ko ga ba alfaɗin da sai ne muke amanan amana ne abu ne da asiruki mutumin tsaruja da hanyar cikin wannan alƙaira ne kirmin da shi da kan annabi suna jirgin da shi kai shi kawo mun tsawani rikicin tsungarun al'intisa da dangantaka wai suka ce wa ɗan masana ce wani na jikin wani na kama gumurin wani amma ribar suna da kama wakila ya samu suna turin gida ana ba a rinna da suna suna da kama wai aka yi rin suna fagabuwa mun asali da cikin hanyoyin al'intisa ne irin wa kowace irin sana'a ya shiga ciki shi ya yaudara wayar da isa ya ta wani lokaci har ina jin suna kiran kai ne annahu na al tsara ai ba fara nan da aka ce masa tsara suna cikin dangin wayar da wayar da ni marrata wani lokaci ina jin suna jingi na kai ne idan an tsaya ne da fara zuwa ga balaguna na magabta wannan ne kai da ake ba ya shi a rimar hakimi a tsaya da dangin يعدل فيه يعدل يسمع يعدل فيه سمع تنجي معه يعدل يعدل يبقى سمع جبتوع ولا بنضع وطلع سمع هدوع ايه وانا لا تتيش على الشعراء تتنصي لا تتبارع بتعش على سبيل وانا برضه من ان قرأ القرى عين وده لك مكة كمان يا فتوى من يمين خلاصنا ما بجل مكة انت بس انت بس انت بس غير أن يغفرني <laughs> ماذا أن يغفرني أمري ما أتلو من حي تعرف لو منتوع حي وتبين محلي تبينت حياتي لتحدثنا أو أتوى بالواجب كو ذكروا ورواية للرواية أو رواية ما ومدايرة للاشي ودراية للعلم المنطقة وبلاغة لفصاحة رائعة القوم من بين شارع وبديهة لبراء مغنى مدامحة من واحد بغناء هو بيمن بغناء حرج بالله وعلى من العلم ما الحجم من يتلم الآراء وقدم تقباتوا الأعلام من من القلون مرضى يا أقباتوا وتلقب قبطيرا نعم القارعة وما فقه القوة في الصراع قائلة فكرنا abu zaudi ya kasance da rasu ana tsawarsa ala illati a kan illoli ne dukkan da suka ce a ana hulɗa shi ayyul rasu ana hulɗa da shi duk cutar da suka na ba hamu da ma'alaɗi saboda kyawun abubuwan da suka shigo wani mutum mutane ka san mai wurin da amma saboda an shi ko abin da suka na ban da ya har shi yau da yi ka mutane ba sai mutum ya shiga cikin mutane shi na ba su فكان أبو ذر بيزوج الله ما أنا تركتها إلى رؤيته زوى بصر كلامي تسعة روايته تبوت الرواية ويوجد أن تدع أبو ذر زي تولد دوستا ولتاريه وأن هي بكتبة جيبان هو جريمة كأيها كأيها وقد أيسرتها ka zo da zai ga kowa ka kaɗa da kuɗi ga bima mai. Akwai hamara da nina gobe su koma. Wai da zama ana kyama an ma'ara rabihi da binyare mai. Da ta na maka saboda zambatar ƙara da ta yi mai jiska mai. In ka ce abu da rabuwa da nina ai ko a ci gama. Wani haka ta zo da nina. Wani ma'ara da nina kula. Wani ma'ara da nina kula. Wani ma'ara da nina kula. الحمد لله الحمد لله الله يعلم لا انا انا على الجماعه بعدين فقال الحمد لله لله على الحمد الله يرجع بعدين ويرغب عن أيتامه إن كنت يرغب عنك إن كنت يرغب عنك أنا عن الآباء عن معارفته تكتبين الرمش ثم يتكتب إذا إيه، يمكن يعني دي أبو زير ناظرنا كما نقول لنا كلهم كنا عشاني أنا عن الآباء عن معارفته تكتبين الرمش صبر الرمش يقول لا وجه صبر الزنبرة عارفته من جبرة عليه أبو بوان لك يستمر عليه نعم والرب أنا أتعلقه بملايبه لأجل أما ما أتعلق أجل هدفه أنا يبين لقضوبة حضرة ذلك إلى به من رأيه أتألقت ليكو سيدي رأيه بأعداده لجيل عليه ya faɗi saboda ke barbaɗe barbaɗen ada da yi ilimi ne akwai ilimin wanda Allah ya kore mai wanda su duk da ne an yawo ba a sa su tsaye in ji halin وانا بس كما انا مزيح في مساعدتي اللي ما باش ابو هيك لم من الرماح من فائز بطول الرافق انتفاع اسمه بيلين فقلت لله انا من الله